Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da amina buhari auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma 25 ga watan Yuli shekarar 2019 za mu yi magana ne akan cututtukan da suka shafi baki shin ko kun san waɗannan cututtukan? na san wannan ciwo zahiri jama'a da dama suna yin shi kuma na gani ana yi amma ni ban taɓa yin shi ba. mutane da dama suna fama da cututtukan da suka shafi baki da ke iya zama mummunar illa ga lafiyar mutum mai haifar da wasu ma cututtukan kin ga kamar warin baki lalura ne da sai dai mu yi dariya amma akwai yadda ake iya magance wannan lalura haka ne ko ma huciyar zazzabi akwai mutane da dama da basu san cewa ana iya ɗaukarsa ba shi yasa wakilin sashen hausa sale shehu ashaka ya jiyo mana ta bakin jama'a domin jin abin da suka sani akan waɗannan cututtukan mun kuma gayyato likita domin ya yi mana ƙarin bayani ku kanku masu sauraro za mu ba ku dama ku kira ku yi ma likita tambaya lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. Amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da cututtukan da suka shafi baki ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce To akwai ƙurajen harce wanda kan fito a kan harcen mutum da ciwon haƙori kuma yana hana sukuni sosai. Rashin tsafta shi ke haifar da duk wata cuta a cikin baki wanda kuma duk waɗanda ke fama da shi zai rasa sukuni Allah ya kare mu to amin. Sai amsar Zainab Musa mai aduwa tare da Mani Tinau mai hatsi da masara mai aduwa inda suka ce cututtukan da ke addabar baki akwai amosani, ƙurajen baki, sallewar dadashi kumburin dadashi da dai sauransu. To Zara yau sunayen masu sauraron namu ya bada mamaki. <laughs> Sai kuma amsa na gaba daga wurin Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce to akwai ciwon haƙori akwai kuma cin zuma. Sai Abdulsalam Abubakar inda ya ce akwai amosani ciwon haƙori ciwon daji Allah ya tsare mu Amin. To sai kuma amsa na gaba na haɗin gwiwa daga Haruna abdulmumini mai gwado doguwa Kano da Salisu ɗan falanin kwara inda suka ce salam yau da gobe. To a gaskiya akwai cututtuka da suka shafi baki da dama daga ciki akwai cin zama ciwon haƙori da sauransu a tashi lafiya. Sai Jibril Umar na basa inda ya ce salam yau da gobe hantsi leƙa gidan kowa. Don Allah ina buƙata ku miƙa min tambaya ta zuwa ga likitan baki da kuka gayyato mana. Wai me ke sa mutum ko da ya wanke bakinsa da burushi duk safiyar Allah amma kuma da ya buɗe baki ya yi magana sai ka ji wari ya fito daga bakin me ke kawo hakan. To Malam Jibrin sai ka kira ka tambayi likita da kanka kai tsaye. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Aminu Adamu Malamadori da Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah To hakika mu dai a ganin mu mafi yawan cututtukan baki suna faruwa ne ta dalilin rashin tsaftar baki. Sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda ya ce yau da gobe bani da masaniya komai game da cutar baki. Don haka ba zan yi karambani ba zan jira na ji abin da likita zai yi bayani a kai. To Zara ga Malam Kabiru Highlanders shi kuma ya ce, Muna yaba muku da ƙoƙari da kuke yi wurin ilmantar da jama'a da fatan ba za ku gaji ba. To insha Allahu Malam Kabiru. Sai amsar Salisu Usman Usman ya ce, To ni a nawa tunanin akwai rashin tsafta, akwai wanda zaka ga bakinsa yana jini. Wani tun yana saurayi zaka ga haƙoransa sun zube, wani kuma har tsufansa ba su zube ba. To sai kuma amsar Jamilu Musa sabon layi inda shi kuma ya ce, Salam yau da gobe, a gaskiya ni a iya sani na, na san rashin yin brush da makilin da kuma aswaki yana kawo cututtukan baki. Sai Yusuf Liman Sansan inda ya ce na san akwai ciwon baki amma ban san abin da ke kawo shi ba. To ga wani bazazzage da sakonsa Lawal S Zazzau ya ce Assalam yau da gobe ni dai ina fama da ciwon haƙori kuma duk wata hanya da ake bi a tsabtace baki ina iya bakin ƙoƙarina wajen ganin na tsaftace bakina amma kuma bani da tabbaci akan abin da ya haddasa min ciwon haƙori amma tun da ina tare da ku zan zo na ji me yake kawo ciwon haƙori ne. Sai Iliyasu Abubakar Fataskun inda ya ce mafi yawan abin da yake kawo cututtukan baki ba baya rasa nasaba da rashin tsabtace bakin. Sai amsar Fatima Abubakar Ayuba Mahangi inda ta ce fatan alheri gare ku muna tare da ku don ji daga gare ku. Sai amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Suleiman S. Fulani Hura Girke inda ya ce salam yau da gobe. Shakka babu filin yau da gobe kuna iya ƙoƙarin ku don haka muna alfahari da wannan kafa ta BOA Hausa. Allah dai ya taimake ku amin. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu kuma ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu. To yanzu kuma za mu leƙa zauren tattaunawar mu a Abuja inda wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka ya tuntuɓi jama'a akan wannan batu. To ko za ka gabatar da kanka? Ah, assalamu alaikum sunana ismail muhammad idris dan bauchi husaitu abuja ah, Ko kuka san cututtuka akwai cututtuka da suka shafi matsaloli na baki wanda ya hada da kamar ciwon haƙori a warin baki ne a amosarin baki da wasu abubuwa haka ah, ka taɓa jin waɗannan cututtuka su. eto eh abin da na taba sani a cututtukan da suka shafi bakin mutum kamar na taba yin guda daya shine ciwon haƙori ciwon haƙori kuwa shi na can na yi kuma na taba yin shi abin da na fahimta a kan shi shine especially wannan lokacin da muke ciki na sanyi na ruwa duk wanda allah ya sa yake da shi so zai guji shan abu mai sanyi da kwanciya a wuri mai sanyi da kuma wanda allah hore masa moto ya rage jin ac da kuma shan abu mai zaki don allah da in ba haka ba wannan lokacin tashin shi ne eh to kamar lokacin da ka fuskanci wannan matsala na ciwon haƙori a wani magani ka yi amfani da shi ka samu sauki eh to wani bawan allah ne muka haɗu da shi wani ɗaya bafulatani ya kai ni wajen wani mai magani a nan abuja juwa wani yaren abuja gwari wani elder mutum mai yawan shekaru shi ya bani magani tun lokacin dai kuma alhamdulillah ban kara samun matsalan wannan ciwon ba ko za ka gabatar da kanka assalamu alaikum sunana yau isa dan bauchi mazaunin abuja wusaitu eh, to ka taɓa fuskantar irin waɗannan ko ka san da cutar matsaloli da suka shafi baki gaskiya ban sani ba sai dai kuma kwanan nan dana ya samu wannan matsala amma sai dai mutane suna cewa wai kamar zaƙi ne yake jawo yawan shan zaƙi saboda suna yawan shan sweet suna wani ciwo ya samu na haƙori ne ko ne haƙori ne domin haƙorin har ya yi rami daga ciki har ya ɗanyoyi ko kogo hakan nan to wani sa'i yakan tashi masa har ma yakan sa bakinsa ya kumbura kuma tun sa ga tashi ga kumbura sosai da ya sha wahala kwarai da gaske to kamar wani irin magani kuka samu wari samu sauki to akwai wani maganin da muke saya masa na kemis wani magani wanda yake kashe zafin shine kawai na sanda ake bashi amma ba wani magani sahihi wanda ake ba shi waye na maganin wanda mu muka sani babu gaskiya ba za ka gabatar da kanka assalamu alaikum um, sunana danjuma bakar ne mazaunin abuja shin ka taba ka taba jin labarin cututtuka da suka shafi baki na dan adam kamar wanda suka hada da irin warin baki a ciwon hakori ne a musari na baki na wuya kamar ka taba jin kasan wannan ciwo mm, gaskiya har ga allah ne ban na san shi amma ni ban taba yi ba na san wannan ciwo zahiri jama'a da dama suna yin shi kuma ina gani ana yi amma ni ban taba yin shi ba wanne da wanne ka sani eh kamar na huce wani zazzabi haka haka ga wani lokaci in mutum ya dan yi zazzabi mai zafi haka za ka ga da jiya dan fetso mar a baki haka yana fetso mar har harcen ma haka za ka ga ya fetso mar haka eh, eh, to iya abin da na sani kenan yawo yawo ko za ka gabata da kanka assalamu alaikum suna mansur bello mazaunin abuja ko ka san cututtuka da suka shafi nau'uka na bakin dan adam eh to na san wasu daga cikinsu to kamar waɗanne da waɗanne ka sani eh to ni kaina na sa bai wasu daga cikinsu akwai wanda nake na dasa shi sau da yawa wani lokaci sai dasa shi na ɗan kumbura haka ya haushi yana ɗan yin ciwo haka to kuma a lokacin gaskiya zan dan sai magani irin feldin haka da na sha bai wuce awa biyu zuwa awa uku na daina jin shi kuma ya sauka na biyu kuma akwai wani lokaci da kawai na duba baki na sai na ga wani dan baki baki a haure na ina sa tufik na dan cire shi sai na ga shi yayi rami shikenan yayi kogo sai kawai muna magana da wani sai ke ce ma ai shan su ta haka irin mai dan zaki yana ka kuma gaskiya a lokacin ina da mura ne yana shan suyu ta haka mai dan yaji yaji wani lokaci ma cikin dare in mura ta dame ni hanci na ya toshe zan ya dauko suyu yana sha wani lokaci har in yi bacci da shi to kuma na gazgata cewa gaskiya haka shine ya kawo min wannan abin amma bayan ka sha magunguna yanzu ka rabu da shi ko kuma har yanzu dai wani lokaci kana fama da shi a shi wannan gaskiya na kogo ba wani magani da na sha mishi saboda baya min ciwon komai kawai da ya dan rame ne ban jin zafin shi komai ba na ji ko ka je ka samu likita ba ba samu likita ba ko za ka gabatar da kanka assalamu alaikum sunana zayyanu aliyu mazauni abuja to akwai cututtuka da suka shafi bakin dan adam za ka ga wani ya ga yana fama da kaman warin baki wani za ka kalla ciwon haƙori ne a akwai amosari akwai abubuwa da haka da dama kaman ka san waɗannan cututtuka ka taɓa jin labarin su lallai na taɓa jin labarin su kuma ina ganin su da mutane da dama sannan ko ni ma ya taɓa faruwa da ni kusan wata shida da suka wuce a baya akwai lokacin da kawai haka na ga kuraje sun fito min a ta gefen baki da kuma dasashin bakina so na dai bincike an kace min wai ko malaria ne hucewan zazzabi ne yake fita na je inda dauto ina ga an allura ya kai kwara takwas akan wannan abu amma gaskiya abin ya ɗauke ni lokaci mai dama kafin in warke don na kai sati uku ma ina jin yan wannan abu ƙarshe dai na aika ƙauyen mu ne aka kamin wani magani irin na gargajiyan nan da shi na amfani dai Allah ya kaddar sai na warke tun lokacin da bai ƙara tashi ba tun lokacin baka sake samun wata har yanzu nan ban ƙara samun shi ba tukuna ko za ka gabatar mun da kanka assalamu alaikum sunana suleiman abubakar na zaune a abuja to akwai cututtuka da suka shafi baki nau'i na bakin dan adam ah, kamar ka taɓa fuskantar wani ciwo da ya shafi nau'in baki zaka ga wasu mutane in ka gamu da su za ga wani yana da warin baki a wani ciwon haƙori ne haka dai abubuwa da suka shafi wannan ka taɓa fuskantar irin wannan ka san ma tukuna farko ka ma san tukuna wannan cuta eh gaskiya na san wannan cututtukan kuma ni kaina wannan cutan yana faruwa da ni amma yana faruwa da ni ne wani lokaci in na yi zazzabi in na ji sauki bayan na ji sauki cututtuka yana samu na sannan ciyan hakori akwai wata antina ma da ta taba yin ciyan hakorin wato wani lokaci yana taso mata cikin dare gaba ɗaya zai hana ta bacci to ana karba mata maganin asibiti amma gaskiya ba wani samun saukin shi take ba amma da aka samu wani mai maganin gargajiya ya ba ta wani magani shine maganin da take amfani da shi ita kamar wani matsala ta fuskanta kace eh matsalar nata kawai haƙorinta ya cinye ne shi da kanshi kawai yana zubewa haka yana yin gari yana fita to wani lokaci za ka kalla akwai wasu mutane za ka kalla haka suna da warin baki eh, ah, kamar kana fuska taɓa haɗuwa da wani mutum mai irin wannan eh akwai wanda shi ma na taɓa haɗuwa da shi mai irin wannan gaskiya har mutane suna ce mai burushi ne baya yi ya zo ya yi burushi din da yana ta yi kuma amma gaskiya warin bakin nashi in yana magana ma in kana kusa da shi za kana sai dai kana kauce fuska sanadin bakin shi yana wari sosai to amma wasu sun gaya mai cewa amosani ne ya nemi magani ba wai rashin goge baki ba ne wani lokaci za ka kalla akwai wasu mutane suna fama da kaman warin baki haka ah, kaman ka taba haduwa da wani mai irin wannan matsala hmm, alhamdulillah na taba haduwa da wayannan irin masu matsala na warin baki to mostly dai ni dai ba da duk ba dai doctor ba ne ban san me ne yake kosin din wannan warin bakin ba amma mostly jama'a da dama in ka matso kusa da su za ka dinga jin irin wannan warin baki din amma ban san da allah me ne yake kosin din wannan warin baki din ba gaskiya ban san shi ba yauwa wannan sai an je an dan samu doctor ya dan an dan yi tambaya doktor shine zai dan ba wa mutane haske me yake kosin din wannan warin baki din me kuma da me da me za a sha a rabu da wannan irin wannan warin baki din. Oh. Wana gode kwarai. Oh, wato alhamdulillah. To Madalla yanzu kuma muna tare da Dr. Abdulaziz Tijjani Bako kai tsaye ta waya. Salamu alaikum Dr. Barka da zuwa filin yau da gobe. Barka da dawowa dai za mu ce maka da shawarwa To Dr yau ban san ko ka saurari shirin namu ba muna tattaunawa akan cututtukan da suka shafi baki oral diseases a turance. Kuma masu sauraron mu akwai waɗanda da dama da muka yi musu tambaya a shafinmu na abota wato Facebook suka ce ba su sani ba. so muna so kai mana bayani cewa waɗannan cututtuka na baki ba wai ciwon haƙori ba ne kawai eh, kwarai da gaske eh gaskiya ciwon baki abu ne wanda yake eh, yana addaban mutane da dama kuma abu ne mai matuƙar muhimmanci mutane da dama suna ɗaukan kamar ciwon baki ko ciwon haƙori da sauransu abin da ya shafi iyaka bakin kaɗai amma ba haka bane ba cututtuka na baki suna iya shafar sauran sassa na jiki misali a ya nuna cewa ciwon da ake kira abin da suke shafar haƙori wanda ake kira periodontal disease masu shi suna da sun fi kamuwa da cutar zuciya da irin su shanyewa ɓarin jiki waɗanda suke da diabetes idan sun same ta alamu ne na cewa ba su diabetes din ba a kula da ita ba sosai da sauran wato ciwon haƙorin alama ne na cewa mai diabetes mai ciwon suga bai kula da jikin shi bai kula da jikin shi kwarai da gaske don yana da irin wannan eh, cutar eh, ta baki Dokta kana tare da mu? Eh, ina tare da ku. To muna je muna sauraron ka. Wannan shine gaskiya to tana da tana da illoli daban-daban so amma kamar yadda na faɗa kuma zai iya shafar sauran sassan jiki irin su masu ciki su ma yana iya janyo musu kaman haihuwa lokaci bai yi ba misali haihuwar bakwaini da irin su ah, ah, abortion da kan shi kan shi kuma na ce kamar farin ciki da sauransu mm. to duka matsaloli ne da bangaren wannan dan baki zai iya janyowa abubuwan da suke janyo matsalolin nan yawanci kula ne da lafiyar baki ana so mutum ya dinga. kamar goge bakin shi kamar sau biyu a rana akwai abin da ake kira flossing wanke sakace kenan ah, a dinga sakace sakace to amma ba a so a yi shi da sakace da kamar me ake cewa irin ah, toothpick din nan da sauransu ya kamata a ce an samu abin da ba zai jiwa su dasa shi ciwo ba Wato kaman zare? Akwai kaman zare da ake yin amfani da shi wurin wannan sakace din. Zare na musamman da ake amfani da shi wurin yin sakace. barayi to To, dakta ni wani tambaya da nake da shi shine na hucewan zazzabi waɗanda turawa sukan kira cold sore ko kuma um, sunan shi na waɗanda 'yan fasaha sunan da 'yan fasaha suke kiran shi 'yan kimiyya suke kira um, herpes. To, na lura cewa mutane da yawa ba su san cewa abu ne mai iya dawowa ba kuma kana iya bawa wani. kwarai da gaske abu ne mai iya dawowa sosai makuwa kuma mutum wani mai shi zai iya shafar wani misali ko ya sha wani abu da ruwa ko ya sha ko da kofi ko wani abu ka ba wani shi ma ya sha ya sha zai iya zai iya shiga jikin mutum kuma sannan abu ne wanda yake duk lokacin da garkuwar jikin mutum ta yi rauni kaɗan yana iya dawowa shi cutar hypes To shi cutan herpes akwai wani rigakafi da za a iya mishi ko wani magani wanda zai sa ba zai iya dawowa ba kuma? Gaskiya babu wani magani wanda zai hana shi dawowa. Maganin da zai iya hana shi dawowa shine kula da lafiyar jiki da kuma tabbatarwa ko da yaushe mutum yana cin abubuwa masu kyau saboda kada garkuwar jikin shi ta yi kasa Sannan lokacin da mutum ya zazzabi wani zubin garkuwar jikinsa tana yin kasa sai kuma shi abin ya dawo. To sannan kuma game da shi hafis din shi hucewan zazzabin kwana nawa yakan yi idan ya fito sannan kuma me yaya za a yi a magance shi ko ya za a kula da shi har lokacin da ciwon zai lafa eh so akwai magungunan da ake bayarwa wanda za su iya rage karfin ya shi wannan cutar karfin ya yi ya yaɗu sosai ko kuma ya karfi da yawa sosai wanda zai yi wannan dan mace akwai kuma kamar mutum lokacin da ya samu wannan abun ya sha ruwa sosai ya kuma kula da kamar shan maganin da yake sha a kan lokaci sannan kuma shi kansa idan mutum ya sami hafiz ana so mutum ya kasance yana kula da lafiyar shi sosai da kuma kare sauran mutane kada su kamu da ita ta hanyar kula da abubuwan da yake amfani da su kada ya bari mutane su amfani da shi. To, dakta mun samu wani kira. Salamu alaikum da wa muke magana. Wa alaikum salam Abdullahi daga cin gasar lafiyan bare bare na Sarasa State. To, Malam Abdullahi ga likita yana jin kame tambayar ka. To, tambayar da zama likita, shi an lissafa cutukan haƙori eh, menene da yana cinye bakin nan har bayan hattacin kan harshe da wane nan nan. Mm. Eh? Shi maganin abun ba shi rigakafi ne wanda zai zama yin mutum yau na rigakafi. abin ba zai same shi ba eh rigakafi shine mafi mahimmanci shine mutum ya kula da waɗannan abubuwa na kula da harkar wannan dan baki tsaftar baki mutum ya eh, rage brush kalla kullun so biyu da kuma sakace eh. da ake magana da zare kaman akalla kullun so ɗaya mutum ya ringa zuwa eh, kaman wurin likita yana goge masa haƙori akalla kaman biyu a shekara duka waɗannan abubuwa ne waɗanda za su taimaka wurin kare cututtukan haƙori da baki da sauransu. To mutanen da an yi kira da su wannan ce kullum yana goge baki yana da brush yana waye amma kuma musamman ma eh, me yana warin baki misali warin baki banda shi wannan kuma akwai kamar misali abinda mutum yake ci misali kaga irin su albasa da su tafarnuwa eh. mutum idan yana shan su suna shiga cikin idan suka shiga cikin huhu kuma mutum zai ringa fitar da su a numfashi akwai cututtuka kamar su kansu na huhu din akwai kuma kamar eh, me ake ce masa ne dry mouth shine kamar baki ya zama eh, babu ruwa a ciki babu babu babu miyau wato bai fitar da yawo akin ya bushe to eh. shi ma duka waɗannan abubuwa ne waɗanda za su iya janyo warin baki wanda sai likita ya duba ya gani shin ko me ya kamata a yi wa mutum wani zaman za a ce maka misali ko ka ringa yawan cin cingam wanda ba shi da shiga a ciki mm. kuma akwai artificial saliva ma wanda to um, likita mun samu wani kira salamu alaikum da wa muke magana wa alaikum salamu kina waya da alhaji zakiru aleru to alhaji zakiru ga likita me tambayar ka to abin da dai tambaya ta kan matsalar cutar baki eh. Malam Zakiru ko za ka dan matsa daga rediyon ka? Eh zan matsa daga rediyo na. To, dan mu ringa jinka da kyau. To, dangane da cututtukan baki, wanne ne a ciki kake so ka yi ma likita tambaya a kai? To, abin da ke tambaya a kai, kama waɗanda ƙuraje ƙanana masu shama al'umma kai na ƙurajen baki har kuma ga halshi da lebu to shi ke wa likita tambaya a kai to to likita ganin kana magana ne akan aftos ulcers waɗanda suke fitowa a sassan jiki yawanci wasu suna fito musu ba tare da dalili wasu kuma kamar lokacin da suka ɗanyi rashin lafiya garkuwar jikin su ta ɗaya ƙanƙi ƙasa sukan samu cutar wasu kuma brush ɗin da brush ɗin da suke amfani da shi ne na goge baki burushin da suke amfani da shi na goge baki shi ne yake da wasu sinadarai wanda za su iya janyo mutum ya samu wannan abin so na farko dai abin da zan bada shawara shi ne idan mutum yana yawan samun su da ka canja brush ɗin da kake amfani da su a wannan lokacin sannan kuma kula da lafiyar brush ɗin. sannan kuma akwai magunguna su ma da likitoci sukan bayar lokaci idan abin yayi yawa sosai misali akwai magungunan da ake ba mutum saboda su rage yawan fito da su waɗannan kurajen. To um, likita a cikin masu sauraron mu akwai wanda ya turo mana tambayarsa a Facebook yake cewa wai um, yana wanke bakinsa kullum da safe amma wani lokaci in ya buɗe bakinsa yana jin wari wai me yake janyo haka? gaskiya mafi ingancin abin da zan ba shawara shine je wurin likita ya kara duba shi sosai saboda ba goge bakin ba ne ba kaɗai kamar yadda na faɗa akwai abubuwan da misali akwai sauran cututtuka kuma na jiki irin su diabetes irin su ciwon ah, ah, liver akwai kamar shan sigari akwai abubuwa da dama wanda suke janyo kuma kamar ah, dry mouth shine kamar bushewar baki duka waɗannan abubuwan za su iya janyo mutum ya sami warin baki wanda kuma sai likita ya duba sosai zai iya ganewa eh. sannan kuma goge baki shi kadai bai isa ba sai mutum ya ringa wannan sakatan flush flushing da shi wannan me ake ce mashi zare na eh, musamman eh, zare ko zaren flushing din To daga ƙarshe likita ka yi bayani akan kan kuraje um, da kan fito mutum a harce um, wato mm-hmm. blisters din nan kenan da mouth ulcer yana da alaka da shi herpes A'a gaskiya ba shi da wani alaka da na sani da Hafiz. Saboda su da su Hafiz ai virus ne suke janyo su kuma waɗannan after ulcers babu a san menene yake ainihin wato janyo su ba. Shi yasa ma ba su da wani specific treatment da ake bayarwa sai dai idan sun yawa a kan dan da wasu 'yan magunguna haka saboda shi supporting din mutum a shi vitamins da sauransu. Mm. to mun gane yanzu dai shawarar ne da ka bada shine a kula da tsaftan baki a nemi wannan zare na musamman wanda ake kira da flus a ringa sakace da shi kuma a kula da lafiyan jiki dai ga baki daya a kula da lafiyar haƙori da lafiyar baki saboda tana da mahimmanci ta kan janyo sauran cututtuka a sassan jiki da mutane ba su ma sani ba. To mun gode kwarai da gaske likita sai kuma mm. insha Allah idan mun sake gayyato ka. To na gode ne ma. To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Leathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Dan Crofton tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.